to ala kulli hali babu abu mai daɗi a rayuwa tamkar ya zama na idan an danka maka amana ya zama na ba abin da zaka koyi daga ciki kuma abu na al'umma dama dole zaka ji maganganu wani zai yaba wani kuma zai yi tambaya da gaske ne al'umma idan aka lissafa duk abubuwan da aka bada ko kuma kowanne ya biya ana maganan miliyan takwas da ɗoriya kuma kafin ya kai miliyan takwas da ɗoriyan nan akwai biliyan casa'in da aka bada wanda ta zo tamkar ita ce za ta kawo sassauci ga abin da alhazai za su biya idan aka yi jimilla ya kai miliyan takwas da doriya na tabbatar da dama daga cikin ku wanda suka halarci jawabi da muka yi ma 'yan jarida mun fir da yadda muka kasafta wannan biliyan casa'in lokacin da aka fara kafin mu zo an riga yi shelar akan cewa kudin haji ba zai dora miliyan hudu da tara ba in aka yi jimilla ko da shike an zo ana kila wakala ko a kara ko ya tsaya ba yi magana kan cewa zai kasa da haka ba to Allah shine ke da zamani duk da fata da niyya da aka yi na kan cewa abun ko bai karu bai tsaya nan Allah bai sa hakan ya faru ba dole sai sai da abin ya tashi to bayan ya tashi ya kai kusan miliyan takwas din lokacin tallafin biliyan casa'in ta shigo kuma kamar yadda muka ce akwai abu biyu da suka fuskance mu a lokacin shin mu tsaya ne a alhazai kalilan ko kuma mu ga yadda da dama za su samu wannan walwala don su samu su je sauke wannan farali idan suka je da yawa mu kanmu zai fi mana alfanu domin yan uwa sun je da yawa Allah kaɗai ya san bakin da zai amsa gurin addu'a to aka ɗauki shawara kuma duk da sanin gwamnati duk tafiyar da muke yi sai mun nemi shawaran shugabanninmu ba mu yi da kanmu ba da muka ji sai aka ce to idan da zai yiwu a yi kokari a watsa wannan biliyan casa'in mu ga lambar da za ta iya dauka to shine lambar da ta dauki kusan fiye da dubu hamsin aka ce kowa zai samu miliyan ɗaya da ɗari shida da ɗan ɗoriya amma duk da haka dole sai da aka samu gibi gibin ne ta so miliyan ɗaya da ɗari tara da sha takwas da wasu yan ɗoriya to kamar yadda na ce bayan tallafi da shugaban ƙasa ya na biliyan casa'in su ma gwamnoni sun kai a yaba musu domin akwai da dama daga cikin su da suka yi yunkuro suka taimaka wa mahajjatan su suka yi musu ciko sannan kuma su ainihin mahajjatan su ma akwai wanda Allah ya buɗa musu da suke an ja lokaci su ma suka cika ta to shine aka samu lambar da aka samu dan haka godiya ta musamman ga shugaban kasa gwamnatin tarayya gwamnatin jihohi da shugabannin hukumomin jin dadin alhazai da malamai kowa ya tashi tsayin daka ya tabbatar da kan cewa wannan abun mun kai inda muka kai banda haka da watakila yanzu labarin da bane da an ce ba tafi aikin haji ba haja a bisa gaskiya ba safai nake so na yi magana ba idan shugabannin mu sun yi magana kuma kamar yadda na ce idan shugabanni wasu sun yi korafin akan cewa ba su ji daɗin abin da ya faru ba to hakkinmu ne mu saurare su mu ji me ke da akwai domin cikin biyu ɗaya ka iya faruwa ko dai ba su da labarin ainihin abin da ya wakana ko kuma akwai rashin fahimta kamar yadda muka sha faɗi akan cewa Allah cikin ikon san ya da mu gashi kuma ya da mu za mu yi kokari mu zanna da su mu ji shin menene koki koken nasu amma dai sune abin shine hajiya batun 28 eh, ba hurumin ba bane ba mu da hannu ciki tsakani ne nasu da masu rigin yawo kuma ina tsammanin aka dan samu tuntube amma kamar yadda na ce za mu ji koke kokensu su ma masu rigin yawo za mu ji koke kokensu su mai faru da duk wani mai hannu a ciki ciki mu ji me ke da akwai don saboda nan gaba kada samu Bace rai kamar yadda aka samu yanzu wala hajiya za mu yi iyakan kokarin mu amma dai abin da nake so faɗa al'umma su ma sani ba wai dole mun raja akan sai mun samu yabo ba mun san kun yabe mu daidai gwargwado da abin da kuka ga an samu ƙari kuma yabo na Allah shine kan gaba amma dai a tabbatar akan cewa a shekaru da suka gabata an gama visa cikin lokaci an gama ɗaukan alhazai cikin lokaci duk da matsala da aka samu na sabon tsari da 'yan Saudiya suka kawo na katin nusuk mun tsaya tsayin daka kowane alhaji ya yi aikin hajin shi sai dai wanda bai samu ba ko a rashin lafiya ko kuma Allah ya Allah shi an rasa rai to ai wayannan da makamantan su a kansu zamu dora nan gaba da kuma abe badin da za mu ji daga gare ku da sauran al'umma guraren da suke neman gyara tunda da abin da muke fata kenan sai mu gyara mu dora akai domin dubu biyu shi ma kuma ya zama yayi fice fiye da dubu biyu biznillah gaskiyar magana ita ce in dan buye yawa al'ummar sun yawa mun yi matukar kokarin mu mu tabbatar da mun tace cikin wanda za su ba da wani abubuwan ya zama na hazuka tsarkakaku ne masu abin da za su bada ba sojojin haya ba to amma kaga kamar yadda muke idan muka lura akan cewa akwai kashi kusan 80 da suka ci alasan barka amma an samu aka sai a kashi 20 yan eh, sai mu kokari mu duba kashi 20 din mu ga shin wayannan wanda muka dauka muka tafi da su sun wadatar ko kuma a'a za mu tsawatar musu su sake gyarawa ko kuma a'a mu kawo musu kishiyoyi domin ya zamana abin ya samu wadata kuma kowa ya samu abin da yake so na san dai daga cikin abubuwan shine irin abincin da aka ci to amma idan Allah ga misali wannan din bai kai abin da ake tsammani ba bisa ga na nagarta sai mu yi kokari mu ga ya za mu yi nan gaba in dai har an ji dadin shi a kawata shi a samu nagarta don mutane su ji daɗin shi mun buga a jarida don Allah duk wanda yake da koke-koke ya yi kokari ya gaya mana domin ta gaya mana kawai da zai yi shine za mu samu gyara in aka gaya mana sai mu yi kokari mu ga yadda za mu gyara insha Allah ai zai zo gare mu aka yi Allah da mu kuma za mu bi kadin abin da aka faɗi duka in akwai gyara mu gyara in ma babu gyara za mu gaya mar abin da ka aiko ko kika aiko gaskiya mun bincika amma mun ga an sa akwai dan akasi a ciki